كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Allah maɗaukakin sarki ya ce kullu zalika dukkan abinda ka ji an ambata a baya na daga ayoyin hukunce-hukunce akan kayi ko kar kayi kana sayyi'uhu inda rabbika makruha hakika laifin cikinsa mummunan aikin cikinsa ya kasance abun ki ne a wurin ubangijinka zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma kuma duk abin da kaje an faɗa din nan yana cikin abin da ubangijinka ne ya maka wahayi da shi na daga hikima wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar don haka kai kuma kar ka sanya wani tare da Allah abun bauta wanda zai zama na daban ba Allah ba fatulqa fi jahannam idan kai haka za a jefa ka a cikin jahannama maluman kana matsayin abin zargi madhuran kana matsayin abin wato tabarwa ko abin tsinewa da ɗebewa albarka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hukunce-hukunce a cikin ayoyin da suka gabata har guda ashirin da biyar a cikin ayoyi guda goma sha bakwai waɗannan ayoyi duka sun kunshi Allah ya ce a yi Allah ya ce kar a yi to galibin abubuwan da suke ciki shine na kar a yi duk da cewa akwai abubuwa na umarnin a yi to amma sai Allah ya ce kullu zalika bi ma'ana kullu ma dukira duk abin da kaji an faɗa din nan ko kullu ma maza wa tabaqa zikruhu duk abin da kaji a baya an ambata shine ma'anan zalika anan duk da cewa abubuwan da aka faɗa suna da yawa ba zai zama kwaya ɗaya ba to amma sai Allah ya yi somarin su gaba ɗaya sai ce ya zama zalika saboda hukunci ɗaya ne daga wurin ubangiji ɗaya za ka karka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya dukkan su kamar abu ɗaya ne shi ta Allah ya kira shi da zalika kullu zalika kana sayyi'u ko kuma kullu zalika kana sayyi'atan wanda shine kira'ar mafi yawan malamai kira'ar waɗanda suke karanta da sayyiduhu su ne kira'ar malaman kufa da malaman sham ibnu amir ashami da shida malaman kufa da asim da hamza da kisa'i da kalafsu suke karantawa da sayyiduhu inda rabbika wato munin laifinsa a wurin ubangijinka abin ne abin kyama ne amma duk sauran suna karanta kullu zalika kana sayyi'a dukkan wannan sako ne laifi ne a wurin ubangijinka makruhan wanda Allah baya so wato maluman inda rabbik wanda ubangijinka yake zargin sa yake kyamatar ka kuma Allah baya so wannan shine ma'anar kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha abubuwan da Allah ya halamta da wanda ya sa a cikin wannan Allah ya kira shi da sayyi'uhu duk da cewa a ciki akwai abubuwan da Allah ya hana bi itibari wato zati sayyi'a a sayyiatu bi zatiha wanda Allah ya haramta daga ciki Allah ya ce kar a yi kisan kai kaga shi kansa sayyi'a ne a ciki Allah ya ce kar a kashe yara kanana don tsoron talauci wannan sayyi'a ce a ciki Allah ya ce kar a yi zina ko kar a kusance ta wannan sayyi'a ce mai zaman kanta a ciki Allah ya ce kar a ci dukiyar malaya wannan sayyi'a ce mai zaman kanta duk abubuwan da Allah ya ce kar a yi kar a faɗi wa iyaye magana ta ɓacin rai kar a musu tsawa wannan duk abubuwa ne waɗanda Allah ya hana to su kansu atin ne fi zati nafsiha akwai kuma abubuwan da Allah ya yi umarni ya ce a yi Allah ya ce a bayar da haƙƙi wa miskini Allah ya ce a bayar da haƙƙi wa mutum na kusanci wato dangi kenan Allah ya ce <clears throat> a kyautata wa iyaye duk abubuwan da Allah madaukakin sarki su kuma cewa cewa yayi a yi su a cikin su shine bi itibari na fizihi ko bi itibari zuddihi abin da yake kishin wannan abin da Allah ya ce a yi kishiyarsa ya zama shine a din saboda al'amru bi shay'in nahyun an ziddihi duk abin da Allah ya ce a yi to ai ya hana yin abin da ba shi bane don haka sai Allah ya ce masa sayyi'a bai ce duk abin da Allah ya faɗa akwai sayyi'a akwai hasana ka yi sayyi'ar ka yi hasanan ba sai ce kar ka yi sayyi'ar saboda idan ba ka yi sayyi'ar ba to ai za ka yi hasana din idan kuma ka yi sayyi'ar to ba za ka yi hasanan ba to shi yasa sai Allah ya ɗauki bangaren sayyi'a saboda abin da malamai ke cewa idan an samu alhazar da al'amur to ana mai da hankali akan alhazar saboda in an ce a yi sai bangaren kuma an ce a bari to sai a fi mai da hankali akan a bari domin idan an bar mummuna to kuma za a yi kyakkyawa ne a ɗaya gefen amma in ka bar mutum ya yi kyakkyawa baka ce masa kar ya yi mummuna ba to zai yi walatar bisul haqqa bil batil za a rinka haɗa mummuna da kyakkyawa an fahimta to amma in ka hana shi mummuna to an zauna lafiya sai ya zama sauran abin da ya rage kyakkyawa ne amma idan ka ce ka yi kyakkyawa baka hana shi mummuna ba to zai yi kyakkyawa kuma ya yi mummuna mummunan kuma za ka iya cinye kyakkyawa to wannan shi yasa Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha Wanda ya kamata mu dan yi tushi menene da menene abubuwan da Allah ya ce ya hada su yace zalika tun daga ayar farko la taj'al ma Allah ilahan akhara fataq'uda Allah ya hana yin shirka Allah ya saki sake da wannan ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ya saki hana yin shirka ya tabbatar da dole a yi tauhidi sannan daga ciki Allah ya yi umarni akan ayi biyayya wa iyaye wa bil walidaini ihsana a kyautata musu hukunce hukuncen da suka shafi iyaye guda biyar ne a jere daga ciki shine in ma wannan inda al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu qul karka yarda idan kuna magana da mahaifinka ko da mahaifiyarka ka ce asha ka ce tir ballantara ka faɗi wata magana da za ka bakanta musu rin ko ya kai ga kai zagi sannan daga ciki Allah ce wala tan harhuma kar su yi wani abin da ba ka so kai kuma kai musu tsawa su kar su sa ka kai tsaki su kuma kar su yi abin da suka ga dama kai kuma ka musu ka musu tsawa shine wala tan harhuma sannan daga ciki Allah ya yi umarnin cewa idan ka zo magana da su ka riƙa magana ta girmamawa da ladabi shine wa kullahu ma qawlan karima sannan daga ciki Allah ya ce idan ka zo yin magana da su ka idan ka zo kowane al'amari a gaban gare su kaskantar da kanka gaban gare su ka ba su damar da za su sa ka su hana ka abin da suka ga dama in dai ba ya saba da dokar Allah ba sai kai shi ne waqfid lahum janaha dhul sannan daga ciki akwai ka ji tausayin su ka ji kansu min rahma sannan ka riƙa roƙon Allah ma ya ji kansu wa qur rabbi ma kama ran saghira to bayan haƙoƙi na iyaye to sai kuma Allah ya sa haƙoƙi na ƴaƴanka kai kuma haƙƙi na farko shine kar ka kashe ƴaƴanka kamar yadda kai ka tashi ka samu iyayenka ba su kashe ka ba wanda inda sun kashe ka da ko labarin ka ba za a yi ba kana a zo ana karanta maka waɗannan ayoyin kai ma kar ka kashe naka ƴaƴan shine wala taqtulu kashe ta imla sannan da ka zo duniya ka samu arziki wanda ba iyayen ne suka baka ba Allah ne ya baka har ka zo yanzu Allah ya ce ka ba su kai ma daga ciki ƴaƴanka kai ma kar ka kashe su don tsoron talauci yadda Allah ya baka bai yi shawara da iyayenka ba haka su ma ƴaƴanka Allah zai ba su ba sai yi shawara da kai ba don ka ba su za su cinye arzikin ka ba nahnu narzuquhum wa iyyakum sana daga cikin dokokin nan akwai dokar wala takarabu zina kar ku kusanci zina ya haramta yin duk abin da zai iya kai ka ka aikata zina ba wai sai ka je ma ga zinan ba ita kanta sana daga cikin dokokin nan akwai wala taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil duk wata rai wanda Allah ya haramta kar a kashe ta to kar ka kashe ta ko ran wane ne sai idan akwai haƙƙi na shari'a da ya yarda a iya kashe wannan rai kafin ka kashe sai ya zama Allah ne ya ce a kashe kuma Allah ya ce kai ne za ka kashe kuma Allah ya ce wannan din da za a kashe shi za a kashe sai an cika uba guda uku na farko shine zama laifin Allah ne ya ce a yi kisa a kai ba kai ne za ka ce sai kaza ya kai a kashe wani ba sai idan Allah mai rai ya ce a kashe rai din na biyu sai ya zama wanda kake so ka kashe shine wanda Allah yake nufi a kashe domin ana iya aikata laifuka kuma wani ya yi aikin da ya kai a kashe amma shi Allah ya ce kar a kashe shi saboda yana da wani defense sannan na uku kuma sai ya zama kai ne Allah ya ce kai kisa shine bil haq akwai mutumin da ya ga kisa a gabansa an yi kisa a gabansa wanda ya kisan kuma yana hannunsa amma Allah bai ce shi ya kashe ba ka in ba kai ne Allah ya ce ka kashe ba kar ka kashe shine illa bil haqq sai yana daga cikin dokokin Allah a cikin waɗannan ayoyi akwai maganar haƙƙin wato ɗan uwa da dangi bayan haƙƙin iyaye shine wa ati dal qurba haqqahu duk wanda yake danginka makusanci akwai haƙƙi da yake da shi a kanka ka bashi haƙƙinsa in baka bayar a nan ba za ku ji lahira a nemi haƙƙin wal dukkan matalauci mabukaci maras akwai yana da haƙƙi a kanka idan kai ne akwai ne to ka bashi haƙƙinsa wa sabil dukkan matafiyi wanda ya biyo garin ku ko da ba ɗan gari ba ne yana da haƙƙi a kanku idan kuna da shi ku taimaka masa idan guzurinsa ya yanke sannan kuma wala tubazzir tabzira Allah ya hana kashe kuɗi ta hanyar abu bazaranci Allah ya hana farnar kuɗi Allah ya hana farnar dukiya Allah ya hana wauta a wajen kashe kuɗi kar ka yi mowa ka yi ɗanɗano. ya zama ta hana kar kuma ka zo bayarwa ka zama wawa ka bayar gaba ɗaya ka ta kagu da maluman mahsura shi kuma wannan aya ce da ta hana rowa kuma ta hana kwaɗayi kar ka yi kwaɗayi ta hanyar da zai sa ka hana ka ce kai tsananin naka kawai sai ka cinye saboda tsananin kwaɗayi da mayata kar kuma ka sake ka zama ka ɗaukar ka yi rowa kai ne ka hana kar kuma ka zama ta bayar gaba ɗaya ta yadda zai zama sai kuma ka zama kamar wawa to wannan <clears throat> shi abin abinda Allah madaukakin sarki ya ce wato wala ta taj'al yadaka mahlulatan ila unuqik wala ta tabsutha ta basti da maluman mahsura sannan kuma daga ciki akwai dokar yadda ake mu'amala da talaka mai nema idan mabukaci ya zo nema sun kasu kashi biyu akwai mabukacin da ke da haƙƙi da Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu akwai mabukacin da baya da haƙƙi mabukacin da yake da haƙƙi shine irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirga su akan ya halatta su yi roƙo sune wanda Allah ya ce a basu walladina fi amwalihim haqqun lisa'il wanda duk ya cancanta ya yi roƙo ya tambaya baya da shi ya kai makura a cikin talauci bukatarsa ta sa kowa ya san mabukaci ne kuma neman da yake yi akan abu na larura ne abinci zai saya magani zai saya da jinya harka ce da ta shafi wajibi na rayuwa wanda dole sai da shi kafin rayuwa ta zauna to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyar da yayi roƙo hatta ya ji da siwaman min aish har ya samu abin da zai tsaya da kafarsa ya zama ya kauda wannan larura daga ya haka kuma sai ya dena roƙo bashi na biyu shi ne wanda aka hana shi roƙo to kai kuma an hana karka bashi shine mutumin da yake yin roƙo takassuban wanda ya mai da roƙo ya zama masa sana'a yana da ƙarfin da zai je ya yi sana'a ya ki ya yi sana'a yana da lafiyar da zai je ya nema ya ki ya je ya nema ko kuma yana da daidai gwargwado amma ya mai da kansa cikin waɗanda ba sa da shi gaba ɗaya yana tare da waɗanda ba sa da shi idan ya karɓe sai zama kai ka bashi waɗanda suka cancanta kuma ba su da gurbin da za a basu to irin waɗannan Allah ya hana su roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su roƙo kai kuma in su roƙe ka karka basu ba irin su ne ake cewa ba shi yasa Allah yake cewa idan ka zo ma irin waɗanda suka cancanta a basu su roƙe ka kai kuma baka da abin da zaka basu fa qul qawlan maysura sai ka gaya musu magana mai daɗi sai ka gaya musu magana mai kyau amma waɗanda ba su cancanta ba su waɗannan ka gaya musu bakar maganar da zaka sa gobe kar su sake kuma kar ka basu kamar maroƙa waɗanda suna da kuɗi amma suna ci gaba da roƙo kamar sauran mutane da suka mai da bara ta zama sana'a waɗanda suke zubar da mutuncin kansu su zubar da mutuncin addini da kuma waɗanda suke zuwa suna kirani wa mutane da bambaɗanci saboda neman kuɗi to irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka su ka watsa musu ƙasa idan suna roƙon ku watsa musu ƙasa ba kuɗi za ku watsa musu ba to kaga wannan duka ladabi ne na yadda idan an cire kuɗi akwai wanda ya cancanta a bashi akwai kuma wanda bai cancanta ba a bashi idan ka bashi ma kana asarar kuɗin ka ne to sannan daga cikin dokokin da muka ji Allah ya faɗa shine Allah madaukakin sarki ya ce wato wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka rinka bibiyar abin da baka da ilimi a kai kada ka rinka shiga cikin bajin zato kada ka rinka shiga neman kwakwaf akan abin da bai shafe ka ba sannan kuma kar ka rinka magana akan addini ba tare da ilimi ba wannan zai yana cikin wala taqafu ma ta laka bihi ilm sannan yana daga cikin doka da Allah ya cika da ita ita ce dokar wato kada mutum ya rinka tafiya a bayan ƙasa tafiya ta nuna isa da ƙasaita da izza da nuna cewa mutum shi ya fi ƙarfin kowa mutum shi ya isa kowa ya kalle shi wannan alama ce da take nuna cewa wato mutum yana nema ya yi takara da ubangiji domin wannan shine alkibiriya shine nuna isa da ƙasaita Allah ce shi kadai ne yake da nuna isa da ƙasaita saboda ya isa kuma ya ƙasaita ya zawurta duk wanda ba haka ba kuma ya nemi yayi to sai Allah madaukakin sarki ya taka masa sai Allah ya taka masa burki kuma yadda Allah madaukakin sarki yake taka wa mutane ba abu ne mai sauki ba ya ce duk wanda ya mutu yana ji da isa da girman kai sai Allah madaukakin sarki ya ƙona shi a wuta ya ce kai ko gurgudun ƙwayar zarra kake da shi na tikitin takara da Allah saboda kana fara girman kai kamar ka je da sayo tikitin kun shiga jam'iyya ɗaya da Allah shi ne kaɗai mai jin girma kai ma sai dai kana jin girma da kai ma ya kamata mutane su gane ka isa ka kasai ta ga wurta to ka nemo wa kanka tikitin wato shiga takara da Allah kana yin wannan kubbayar zarra ne ta fara to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka shiga aljanna ba kuma sai ka shiga wuta saboda haka wannan ita ce ayar da ta kare dukkan waɗannan ayoyin saboda sauƙin kai da kaskantar da kai shi zai sa in an yi wannan wa'azin ka yarda ka ji girman kai shi zai sa ko an faɗa ba za ka daina ba girman kai da jin isa shi zai sa duk abin da aka ce haramun ne walau kana inda rabbika makruhan ko da abin ya zama abin ki a wurin ubangiji kai in dai baka ki to ba za ka yi ba to kai kuma ka isa ka yarda ko kar ka yarda saboda girman kai amma in kana da kaskantar da kai to ka san Allah ne ya isa ya sa ko ka yarda ko baka yarda ba sai ka bi to shi yasa Allah sai ya tara su sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika duk abin da kaje an faɗa din nan laifinsa da muninsa a wurin ubangiji ka makarunan abun ki ne kuma duk wanda yayi wa Allah abin da Allah yake ki to shi kuma zai ga abin da yake kici ba idan ko kuka hada da Allah Allah yake kayi abin da kake so ni ma zan maka abin da nake so kayi abin da bana so kai ma zan maka abin da baka so to ka san haduwar ba za ta yi kyau ba gaman ba zai yi kyau ba to shine Allah ya cika da cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wannan yana daga cikin abin da ubangijinka ya maka wahayi da shi na daga hikima duk abin da yake cikin alqur'ani hikima ne yasin wal qur'anil hakim alqur'ani ne cike da hikima ne da duk abin da Allah ya faɗa a cikin hikima ne shi yasa duk abin da kaje Allah ya ce kar a yi zaka ga dama a hankali ya dace kar a yi duk abin da Allah ya ce a yi zaka ji dama a hankali ya dace a yi a cikin abubuwan da muka karanta na cewa kar a yi akwai wani abin da a hankalinka zaka ga kamar kai nan bai dace a ce an hana ba akwai shi akwai kuma abin da zaka ji Allah ya ce a yi sai ka ga kai da Allah ya ce kar a yi nan da ya fi babu ko daya saboda duk abin da Allah ya faɗa na doka yana cike da hikima kuma hukunci ne daga ubangijinka to shi ta Allah ya haɗe su da cewa karka ɗauka dokar wani ce dalika mimma auha ilayka rabbuk dokoki ne na ubangijinka kuma dokoki ba waɗanda suka zo kai tsaye ko aka cafke su ko aka haɗe tsaye su ta hanyar mafarki ba auha ilayka ka ta hanyar wahayi suka zo to shi ne Allah madaukakin sarki ce wai cika da wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar kar ka sanya wa Allah wani abun bauta daban wanda ba Allah ba karka haɗa kowa da Allah a cikin bauta idan kai haka kayi abin da ake ce shirka idan ko kai shirka fatun tsafi jahannama za a yi jifa da kai za a yi majajjawa da kai za a yi wurgi da kai fi jahannama a cikin wutar jahannama kuma idan aka jefar da kai za a jefar da kai ne a matsayin wato maluman madhura kana matsayin abin zargi kuma kana matsayin tsinanne wanda aka kore shi daga rahama bimana da kurudan min rahma muba'adan min rahma wanda yake nesa da samun rahama wannan abin da Allah ya cika shine abin da Allah ya bude duk waɗannan ayoyi da shi na faɗa a lokacin da muka fara waɗannan ayoyi cewa a cikin karatu na ƙarshe zai zama a nan ne za mu yi tsauraya akan muhimmancin da ya sa Allah ya fara waɗannan dokoki guda ashirin da biyar da maganar kar a yi shirka kuma da zo tsarin su ya sake cikawa da kar a yi shirka kuma kowane abu na doka a cikin nan kwaya ɗaya ya faɗa sai ya wuce amma da ya zo magana a kan shirka shi sau uku ya maimaita dokar farko ita ce la ta ja'al ma'allahi ilahan aka doka ta ƙarshe sai take faɗan wannan jumlar wala al can la ta al nan ko ta ce kuma fa ka ji karka yarda ka sanya wa Allah wani abun bauta daban sannan sai wa kada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai rau kenan sau uku duk sauran idan Allah ya faɗa yana ƙara ƙarfafa a san ita doka guda ɗaya ce sai a wuce ta amma dokar da ta shafi shirka doka ce da ita a cikin harka ta addini doka ce mai jan layi wadda ita babu sassauci a cikinta ya ɗan uwa mu kiyaye duk inda Allah yake magana akan shirka babu wata doka da Allah ya nuna cewa ba wasa a cikinta a kan kowa idan nace kowa ina nufi har da annabawa idan nace kowa ina nufi har da mala'iku babu wanda Allah ya sassauta mata akan maganar shirka ballantana mu da ba mala'iku ba ba annabawa ba ba sahabbai ba ba waliyai ba waɗanda suka fi kowa matsayi a wurin Allah su ne annabawa sai mala'iku amma ko su babu wanda yake wasa idan an zo maganar tsarkake Allah akan bauta ko da cikin annabawa waɗanda suka zama sun fi kowa fada a wurin Allah lan yastankifa al-masih ibn lan yastankifa al-masih Isa ibn Maryama an yakuna abdan lillahi wal malaikatu al wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a babu wani daga cikin annabawa ko daga cikin mala'iku da zai ji kyamar a ce ya kaskantar da kansa gaba da Allah shi kadai duk wanda kuma ya ji kyamatar haka ko ya ji girman kai akan haka to lallai sai Allah ya tara su kuma sai ya musu abin da ya fara a cikin wannan ayar fatul kafi jahannama sai Allah ya sa shi a jahannama Allah madaukakin sarki ya hana abubuwa da yawa a cikin alkur'ani amma babu abun da ya hana kamar shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabi'arsa mutum ne mai saukin mai saukin al'amari kuma duk abin da yake da sauki zaka ga manzon Allah ya sassaka shi amma mutanen da aka tayar musu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su shawa mushrikai na zamanin sa sun gane cewa baya sassauci akan wannan shi yasa duk faɗan da suka yi da shi akan wannan ne ba akan sauran ba saboda yana sassauci a cikin sauran amma a wannan duk sassauci nan nasa baya yi shi ta kaji an yi faɗa mutumin da suke ce masa al'amin mutumin da suke ce masa asadiqul masduq mutumin da suke ce masa ma darabna alayka kadiban ba mu taba ji yi karya ba mutumin da suka shaida cewa a cikinsu ya fi kowa amana ya fi kowa gaskiya ya fi kowa taimako ya fi kowa zumunci ya fi kowa alkhairi amma suka taru suka yi fada da shi suka ce ko dai su kulle shi daurin rai da rai ko su kore shi a garin ko su kashe shi ya daina wannan tsananin ya ce wallahi ba zai daina ba ashe wannan abu ba abun wasa bane ko wa'azinsa na farko ranar da ya fara yin wa'azi a gaban jama'a ya kara jama'a shi ne akan kar a yi shirka wa'azinsa na ƙarshe da zai bar duniya shi ne kar a yi shirka ranar da ya fara wa'azi cewa ya yi wa mutane ya ku dangina ya ku ɗan uwana ku ceci kanku daga wuta domin ba zan iya amfanar muku da komi ba a wurin Allah kowa ya bauta wa Allah shi kadai kar ya hada shi da abin tarayya a cikin bauta sannan haka kuma da ya zo barin duniya yana daga cikin wasiyoyinsa na karshe shine ku kadaita Allah ala la tattakhidhu qabri wa tsanan kar ku bar bautar gunki kuma ku zo kuna bauta wa kabarina kar ku mai da na ya zama wurin bauta sai ya zama tun daga kan tauhidi da ya fara a ranar farko wa mutanen da ba musulmi ba haka ya ci gaba da magana akan tauhidi wa mutanen da suka musulunta yana ƙara jaddada musu cewa kar su yi shirka da Allah kuma tun daga kan kar a yi shirka da Allah da wani har kuma kar a zo a yi shirka da Allah da shi kansa shi yasa duk mutumin da ya fahimci asalin haƙiƙanin sakon alkur'ani ya kuma fahimci haƙiƙanin cikin waɗannan ayoyi zai gane cewa kullum sakon in dai za ka yi wa'azi kuma za ka yi da Alkur'ani ne fazakir bil qur'an to ka yi magana akan adena shirka kuma ka tsoratar da mutane akan wannan domin duk abin da za ka gaya wa mutane bai kai wannan amfani ba kuma Allah bai turo annabawa saboda su koya wa mutane sallah da azumi da aikin hajji da da ba da zakka da sauran waɗannan abubuwa na furu'an addini ba kawai babban abin da Allah ya turo annabawa da shi shine su ce wa mutane kar su yi shirka su ce wa mutane su yi tauhidi Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan dukkan al'umma mun tura musu manzo ai abin da suka koya wa mutane ba iyaka tauhidi bai amma sai Allah yake an ibudu Allah wa tajtanibu at shi kawai Allah ya fara anan saboda shi yafi mata muhimmanci ai sauran annabawa wa kana ya'muru ahlahu bis sala suna koyar da sallah wadda ka suna koyar da zakka ai cikin annabawa akwai waɗanda suka hana auful kaila wala takunu min al ai cikin annabawa akwai waɗanda suka hana abubuwa na laifuka a ta'tuna dhukrana min al alamin amma duk wannan ba shine ba sai Allah ya tara yace babban muhimmin sakon shine kar a bauta wa wani wanda ba Allah ba kar a yi shirka kuma a tsarkake bauta zuwa ga Allah babban dalilin da yasa aka tsananta akan wannan shine duk abin da aka ce a yin nan ta yiwu a samu wanda bai yi ba kuma shiga aljanna tun daga kan sallah har zuwa ƙarshe ana iya samun wanda bai taɓa yi ba kuma shiga aljanna amma ba za a taɓa samun wanda yake shirka kuma shiga aljanna ba idan ka zo ka samu mutum yanzu sai ka ce da shi ina kiran ka zuwa ga bid'ayatul islam asalin taslam ka musulunta zaka kubuta sai ce menene musulunci suka ce musulunci shine ka bar addinin da kake yi na bautar wani wanda ba Allah ba ka yi imani da za zaka kadaita Allah shi kadai a cikin bauta yace na ji wannan sai ne sai ka ce ka shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne in yana sai musulunta in ka tsaya a nan ya isa ko sai ka ce masa ka tsaya da sallah sai ka ce masa ka da zakka yana yarda da wannan yayi ne ya musulunta sai ce to na yarda sai ka ce to ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai faɗa kace ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai fada kana gama fada sai mota ta zo ta buge shi sai mutu ina zai je zai je aljanna wallahi idan daga cikin zuciyarsa da harshensa duka wannan kalmar shahadan ta tabbata ya taba sallah ya taba zakka ya je haji duk wannan abubuwan da ya kuma zai shiga aljanna saboda ya mutu ya yarda da cewa ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah kuma bayan ya faɗan bai yi abin da ya rusa wannan ba amma bayan ya gama faɗa kafin a zo ya mutu da ce kai amma fa akwai abu guda daya sai kace menene abu guda daya sai ce na yarda da duk wannan amma idan na zo zan bauta wa Allah na yarda da komai zan yi amma addu'a idan na zo akwai wani da nake ji cewa duk lokacin da zan yi addu'a sai na faɗi sunansa wannan kan zan ci gaba kafin ka gama gyara masa sai aka zo aka buge shi sai ya mutu wallahi ya mutu a kafiri saboda Allah ce wa man yad'u ma Allah ilahan akara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi saboda haka babu wani abun da zai iya sa a ce mutum yana musulmi na gaske sai idan ya yarda da tauhidi kuma ya rabu da shirka duk wani abu wanda ba wannan ba bai kai wannan muhimmanci ba shi yasa kaje Allah ya fara da shi kuma Allah ya tsare da shi sannan duk abubuwan da Allah ya faɗa a bayan ku ji ya ce a cikin su akwai azaba ya ce a cikin su Allah zai yi fushi ya ce za ka yi asara ya ce za ka zama mazmuman mazrura amma baka ji sunan jahannama baro baro ba sai a nan ƙarshe wajen wala ta ja'al ma Allah ilahan akhara fa tulqa fi jahannama mazmuman mazrura ita kan wuta ce take ci balbal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sa yana cewa mutane ijtanibu sab'al mubiqat ku kiyaye abubuwa guda bakwai masu aukawa da mutane a cikin wuta na farkon su shine al-ishraku billah ku yi shirka da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Jabir dan Abdullahi a cikin sahihu Muslim ya ce man lafiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya haɗu da Allah bai taɓa yi baya yi wa Allah shirka baya hada Allah da kowa a cikin bauta zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani a cikin bauta zai shiga wuta kamar yadda wannan ayar ta faɗa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu daban ba wannan ba to da ba abin da wannan ayar ta faɗa yake faɗa ba amma shi abin da ayar ta faɗa haka shi ma ya faɗa saboda ya ce fa tulqa fi jahannama za a jefa ka a wutar jahannama duk malaman da kuke ji suna wa'azi suna ce a bar abu kaza shirka waɗannan su ne asalin malamai magadan annabawa duk malaman da kuke ji suna tsanantawa akan kar a haɗa Allah da kowa a cikin bauta suna ce abinda su wane da wane da wane suke cewa dinnan haƙƙin Allah ne a bayar Allah shi kaɗai waɗannan su ne magadan annabawa duk waɗanda ba su ba magadan annabawa ne magadan shaidanu ne ku riƙe Allah shi kaɗai ku riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai wannan shine sakon Allah kuma shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya gaya muku wani wanda ba Allah ba akwai wani abu a wurinsa shi ma wanda Allah ya rage ya bashi karya yake yi wallahi zai hana ku daga hanyar Allah ne in kuma ka bi shi fatul kafi jahannama maluman madafura za a jefa ka a jahannama kuma ba zai iya hana a jefa ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wa'azinsa ya rika ce ma mutanensa yace ni fa ba zan iya hana Allah ya maka komi ba idan ka mutu kana shirka haka yace wa al-abbas ibn abdul muttalib babbansa dan uwan mahaifinsa da ya kamata sai ce ya fatimatu binta muhammad ya fatimatu ƴar muhammadu akwai wanda manzon Allah ya yana so a duniya sama da fatima yace hiya bata'atu minni yace ita tsoka ne daga jikina wani bangare ne nawa amma yace mata an tiri nan saki minan na ki tsere da kanki daga wuta ta hanyar karki shirka fa inni la ne anki min Allah shay'a in aka je daban Allah akan maganar shirka da tauhidi ba zan iya amfanar miki da komi ba don Allah da wasa manzon Allah yake wannan dukkan annabawa saboda tsananin tsoron maganar shirka za su yi addu'a su ce Allah ka tsare da shirka Allah ka tsare zuriya ta kar su yi shirka annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce yana yin addu'a yana cewa rabbi ja'al hadha al-balada aminan amma wajen ibni wa baniya an abu da asnam Allah ka sa wannan birni ya zama gari ne mai aminci amma Allah in za mu zauna da ni da zuriya ta a garin ko waɗanda za su biyo baya a garin Allah ka tsare mu kar a yi shirka saboda duk alherin da aka yi rushe idan akwai shirka Allah karka Allah ka nesantar da mu kar mu bauta wa gunki wannan kuma ita ce wasiyar da ya bar wa ƴaƴansa da jikokinsa wa wasa biha bi ma'ana bi kalimatu tauhid bi kalimatu islam wannan kalmar ta isala lahu rabbuhu aslim wa kalimatul islam hiya kalimatul tauhid ita ce wasiyar annabi yaqubu ga ƴaƴansa wanda ya gada daga babansa da kakansa akan cewa in dai zaka yi magana to wa ƴaƴanka da masoyanka da makotanka da almajiranka farkon maganar ka ita ce jama'a kar ku yi shirka ga Allah duk malamin da kuka ga bai damu da ya rinka magana akan kar a yi shirka ba to ba malamin Allah bane ba malami magajin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna babban hadarin da yake cikin shirka shine zaka tara aiki ka tara aiki ka tara aiki wallahi idan a ƙarshe kai shirka to duk aikin da kai Allah zai ce baya so babban abin da zaka dauka na misali shine abin da Allah ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa duka kuma sai da Allah ya rika musu wahayi daya bayan daya yace wala qad uhiya naran tabba. an yi wahayi ilaika wa kai wa kenan ilaika zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika da annabawan da suke gabaninka dukkan su sai da musu wahayi na ja musu kunne na ce musu la in ashrakta wallahi sai da Allah ya sake rantsa banda ya ce laqad wallahi na kuma ya sake cewa la in wallahi da za a ce kaga ai ba zai yi ba fa a baki da za a ce ka yi shirka la yahbatanna amaluka sai ka kiran tsewa yace wallahi da sai aikinka ya baci yanzu in nace in tambaye ku ka kwatanta yawan aikin lada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ka tuna da yawan ibada da yayi shi a cikin shekaru 23 tun daga ran da Allah ya bashi annabta ka tuna da tun daga ranar da ya bar duniya yau faki zuwa yau mutane nawa ne a duniya suka bauta wa Allah da koyarwarsa dukkan wata bauta da wani yayi na neman lada idan Allah ya baka faki cikin sai Allah ya ɗauki irinsa kuma ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya koya maka saboda ka yawan aikinsa yawan aikin duniya ne gaba ɗaya ba shi ne ba aka tsince to Allah ya ce da za ka yi shirka sai duk wannan ya baki. wala takunan da ya sake rantsewa rantsuwa nawa kenan wala qad uhiya ilayka wa ila lamina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna da al-khasirin kuma wallahi da sai ka zama cikin masu asara yanzu wannan jan kunne a ce ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa kai kuma ka dauki maganar da wasa kuma ana magana akan shirka sai ka rika jin wani iri kana jin ranka yana baci da ba irin wanda ya kamata ba ya kamata a yi wazi akan haɗin kai ne wani haɗin kai kuma ai ba a zuwa maganar haɗin kai sai an haɗu akan Allah shi kaɗai duk duniya ba wanda yake son haɗin kai irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zama abokin gaban mutanen nan duk son da haɗin kai sai da aka yi yaki sai da ya zama ya rika yakar su suka rika yakarsa suka mata roƙe suka karya mata ran suka fasa mata can duk wannan saboda ya ce a daina shirka ba wai saboda ya ce musu su daina sata su daina zina su daina wace ba shine damuwar su ba wannan abu shine damuwar su a ja'ala al'ani haka ilaha wahida wai za a da Allah kwaya daya jama'a mun fahimta ba wani sako da yake wannan muhimmanci ku tattare dukkan abu da muka karanta tun daga farkon shekarar nan zuwa abin da muka karanta a baya zuwa abin da za mu tsaya ko in Allah ya ba mu tsawon rai za mu ci gaba dukkan su sadaukarwa ne akan wannan karatu wannan karatun shine mafi muhimmanci kuma a kai ne muke so Allah ya rubuta ya zama shaida ya sa masu shaida su yi shaida cewa mun yi kira zuwa ga hanyar Allah shi kadai kuma mun ce a bauta wa Allah a kaɗai ta ci kar a haɗa shi da kowa a cikin bauta abin da muka faɗa ya zama ne Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh